barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da ashirin ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu da takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da bakwai miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadus salihin wannan kuma shine darasi na 100 da goma sha ɗaya darasin ƙarshe mun shiga babul wudu'i muka karanta ayar da mai littafin ya buɗe da ita wato faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardah أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون za mu tashi hadisin farko a cikin babin wanda shine hadisi na dubu ɗaya da talatin da ɗaya وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Huraira Allah shi kare yadda a gare shi yace ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamah lalle al'ummata za a kiraye su ranar tashin kiyama gurran suna masu fararen fuskoki muhajjaliyan kuma suna masu fararen hannuwa da kafafuwa min atharil saboda guraben alwala lafazin gur jam'i ne na al'azarru akan ce al'azarru da dokin da yake yana da farin goshi ragowar launin jikinsa kuma ya zama wani kala daban ko baki ko ja amma farin goshi shine al a larabci al mai farin goshi al masu fararen goshi wato kenan fararen fuskoki domin goshi yanki ne na fuska wato ana nufin za a kirayi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za su tashi babbar alamar su da za a shaida su da ita a farfajiyar kiyama fararen fuskoki sannan at-tahjil a cikin abin da ake kira da at-tahjil a larabce shine doki wanda zaka ga a jikin kafafunsa ko na gaba ko na baya akwai fari ragowar launin jikinsa kuma ko baki ko ja to wannan alama ce ta hasken hannuwa da kuma kafafuwa al'ummar manzan Allah za a tashe su ranar tashin kiyama fuskokinsu suna haske sannan hannayensu da kafafuwansu duk suna haske shine ma'anar inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min athar wudu saboda guraben alwala to wannan shine inda manzan Allah ya tuke hadisinsa amma cikon da aka ce famanista ta aminkum an yutila ghurratahu falyaf'al wannan yana cikin maganar Abu Hurairah baya cikin maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan Abu hurairar sai ya fahimci tunda za a tashi da hasken fuska da hasken hannaye da kafafuwa kamar yadda manzan Allah ya bada shaida to duk wanda yake son ya fada da wannan hasken nashi to sai ya ƙara ya fada da shi din to idan mutum zai ƙara wannan haske na nashi kenan ya wuce inda ake wankewa shi yasa abu hurairah idan ya zo alwala wani lokaci baya takaitawa a gowar hannu har sai ya shiga cikin damtse dan hasken kare ya tsaya a nan ya kai har nan to amma kaga wannan istihadin sa tunda manzon Allah shi yafi kowa kwaɗayin alkhairi inda akwai buƙatar a wanke har damtse da manzon Allah bai takaita akan almarafiq ba gwiwar hannu ba ina fata an fahimta kuma bugu da ƙari ma sai ya taƙaita faɗaɗawar akan gurra da ya kamata ya sa shi a cikin at-tahjil fa man istata'a minkum an yutila tahjilahu falyaf'al don fuska tana da iyaka sananniya wadda ba ta karuwa ba ta raguwa amma hannu shine mutum ya iya faɗaɗawa ya wuce gwiwar hannu da wannan shekul islam ibn taymiya ke cewa wannan ya nuna ma ba maganar annabta ba ce ba domin annabi baya kuskure ko da na larabci ne amma abu hurera kuma gashi ya faɗa abinda in an bi tsabagen larabci to ba zai fassaru ba a takaitar ya yan uwa wannan cikon jumla fa man ta aminkum an fal ya falyaf'al mudras ne ma'ana baya cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam maganar abu huraira ce Wani hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi hadisi na 1032 wa anhu kuma dai an karbo daga Abu Hurairah qali ta sami'tu khalili sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji badadi na manzon Allah tsira da mun tabbata gare shi yana cewa tablughul hilyatu min al-mu'min haythu yablughu al-wudu tablughul hilyatu kwalliya za ta isar wa mummuni min almu'min za ta isar wa mummuni haisu yablughul wudu inda duk alwala ta kai ma'ana dukkan wata gaba da ake wanke ta a cikin alwala to wannan gabar za a yi mata kwalliya a ranar tashin kiyama ana wanke hannaye to za a yi kwalliya ga hannaye ana wanke kafafu to za a yi kwalliya wato ainihin ga kafafu yasa ubangiji ta'ala ke cewa aliyahum thiyabu sundusin kudrun wa istabrak sai ce me wa hullu asawira min fidda wato za a yi musu kwalliya da asawira mundaye min fidda wato ainihin na azurfa tare da cewa mun duwa ba abin sawar namiji bane a nan gidan duniya eh, kayan kwalliya ne na mata yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir yan aljanna za a yi musu ado da waɗansu irin mundaye na zinariya da na azurfa irin ta can gidan aljanna wa libasuhum fiha harir kuma tufafin da za su sa siliki ne wannan anan gurin siliki wanda yake tataccen an haramta a ɗa namiji amma a can gurin da za a yi wa yan aljanna kwalliya da shi ranar tashin kiyama fuska kuma dama za ta shi tana kyalli Allah ce ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktumin khitamuhu misk wato za ka gano alamu na damshin ni'ima a fuskokin yan aljanna da kaga fuskar sa ka san yana cikin ni'ima ba sai ya baka labari ba shi da kansa Allah sa cikin su wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi hadisi na 1133 wa an usman bin affan radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله wa sallam. من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواه مسلم an karbo hadisi daga Usman dan Affan Allah shi kare yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man tawadda'a fa ahsana al-wudu dukkan wanda ya alwala kuma ya kyautata alwalar tashi kyautata alwala wanke duk inda ake wankewa shafa inda ake shafawa ba tare mutum ya bar lam'a ba ya yi ta a bisa ga siffar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da alwala to duk wanda ya wannan ya kyautata alwala kenan duk wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa kharajat qatayahu min jasadihi kurakuransa za su fice daga jikinsa hatta ta kharuja min tahti azfarihi har sai rinka fita daga ƙarƙashin faratansa wato wannan duk hadisai ne da suke nuna fallar Allah mukaddara ko da kawai kayi alwalar ne baka yi sallah da ita ba ha kawai kaga bai kamata ya bai dace baka zauna baka da alwala ka tashi kai alwala ko da ba sallah zaka yi da ita ba in kai ta bisa ga sifar da annabi ya koyar kana da wannan fallar wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi حديث ندبو دير ثلاثين wa وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Usman dan Affan yake cewa na ga manzon Allah tsira da amincin tabbata gare shi tawadda'a mithla wudu'i hadha yayi alwala irin wannan alwalar da nayi ko makamanciyar wannan alwalar da nayi thumma qala sannan yace man tawadda'a hakaza wanda ya alwala kamar haka ghufira lahu ma taqaddama min zambe za a gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubansa wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila almasjid nafila sallarsa da tafiyar da yayi zuwa masallaci sai su kasance masa nafila me ake nufi su kasance masa nafila anan ana nufin nafila a harshen larabci ba nafila a yare na shari'ar musulunci ba domin nafila a yare na shari'ar musulunci shine abin da bai kai wajibi ba kun gane amma nafila a harshen larabci ana nufin daɗi ƙari wato sai wato ita alwalar ta kankare zunubi to kuma idan ya taka zuwa masallaci tunda babu zunubin da za a kankare kuma idan ya sallah babu zunubin da za a kankare sai ya zanto ƙari ne na falala da daraja a kansa ba wai ana nufin sallar ta zama sallar nafila ba tafiyar ta zama tafiyar nafila ba dan kalmar nafila din a larabci ana nufin ƙari ko daɗi wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhaina Ilahin fi'l al-khairat wa iqam as wa ita az-zakah wa kanu lana abidin game da annabi Ibrahim kenan Allah ya ce wa habna lahu ishaqa mun bashi baiwar da mai suna ishaqa wa yaquba da kuma jika dan yaqub dan dai ishaqa ne nafila kai kaga da sannan kuma ga jika jika ya zama doriya akan me akan da kaga ai bayan nufin nafila ma'ana sallan nafila <laughs> ina fata kun fahimta ubangiji ce wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda a wani yanki na dare ka tashi ka yi tahajjudi aka ce da manzon Allah nafilatan laka kari a kanka ba ana nufin nafila a kanka ba dan sallar dare a haƙƙin manzon Allah wajibi ce ba na fila ba a haƙƙin ɗaiɗaikun mutane su ne mustahabbi amma a haƙƙin manzo Allah wajibi ce kaga fila tallak ma'ana ziyara tallaka a sa an ba asaka rabbuka an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda ina da mun fahimci wannan a takaice dai alwala za ta kankare wa mutum zunubi sai ya zanto sallar da zai yi da taku zuwa masallaci duk wannan sai ya zama masa ƙarin falala da ƙarin daraja da ƙarin ɗaukaka a wajen Allah rawahu muslim wa muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi na 1035 wa ana bi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah tsara da mace tabbata gare shi yace idza tawadda al abdul muslim aw al-mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadara ilayha bi'aynihi ma al-ma aw ma akhir qatr al-ma' فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطش بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace idza tawadda al al muslimu aw al mu'min idan bawa musulmi ya alwala ko bawa mummuni ya alwala wato ko dai ya ce musulmi ko ya ce mummuni wannan shakka daga mai ruwaito hadisin ne wanda in an ce ma al muslim ya shafi dai musulmin in an ce dai al mu'min ma kuma dai ma'anar da yace fa ghasala wajahu mutum da ya tashi alwala sai ya wanke fuskarsa yayin da ya wanke fuskarsa kharaja من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء to a sakamakon wanke fuska ɗin nan dukkan wata kuskure da ya yi kallo sai ya fice daga jikinsa ma'alma'i tare da ruwan da ya wanke fuska da shi wato ƙananan zanubai da mutum ya ɗauka da ido lokacin da ya zo alwala ya wanke to ruwan na zuba wannan zanubin ma yana zuba tare da ruwa ruwan wanke fuska din amma ma akhir da ma ko tare da digon karshe na ruwan wanke fuska din ma'ana ko manzo Allah ce tare da ruwan ko ya ce da digon karshe na ruwan wanke fuska fa idza ghasala yadayhi idan ya wanke hannayensa biyu kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma alma to shi ma kowane kuskure da ya yi da hannayensa guda biyu za su fice daga jikinsa ma alma'i tare da ruwan wanke hannu aw ma'a akhiri qatar alma ko tare da karshen digar ruwa na wanke hannu fa idza ghasala rijlaihi idan mutum ya wanke kafafunsa biyu kharajat kullu khati'atin mashat harijlahu dukkan wani kuskure da ya taka yayi da kafafuwansa guda biyu sai su fice daga jikinsa ma alma tare da ruwan wanke kafa aw ma'a akhiri qatar alma ko tare da dugon karshe na ruwan wanke kafa hatta ya kharuja naqiyan min adh-dhunub har ya kasance ya fita naqiyan tataccensa wankakkensa ta tasminar zunubi daga kurakurai kun gane ai kaga wannan ai ba karaman falala bace ba alwala take da ita wannan na nuna falala alwala ko shakka ba wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wannan hadisin yana tana mun wani abun mamaki daga cikin abubuwan mamaki na fatawa da aka yi ma yan kwanakin nan wata baiwar Allah take cewa wani manemin aurenta ne ya ce yana son ya aure ta amma ta yadda su yi fasikanci ce kai ku bawan Allah wannan ai sabawa Allah ne ai zunubi ne sai ce eh ya san zunubi ne amma ai manzon Allah ya ce dukkan zunubin da kai idan kai alwalato to yawon fitatar <laughs> to ita abin da suke tambaya shin wannan abin gaske ne dan ta yadda ko ba gaskiya bane ba kaga wanda yana cikin abin mamaki shi dai abin da yaso ya daura ta akai ita kuma da take tambaya ta in haka ne kaga shikenan ta sami green light kenan ta zai ta abin da za ta kaga wannan hadisi zai taimaka wancan bawan Allah da yake son ya wancan barna domin hadisin yana da idan mutum ya wanke fuska zunubin da aka dauka da fuska ya zunubin fuska shine mai kallo idan mutum ya wanke hannu zunubin da aka yi da hannu ya tafi idan mutum ya wanke kafa zunubin da aka taka aka yi da kafa ya tafi to daga nan gudun za ka tsaya kuma to ba a yi magana kuma <laughs> idan zunar ta faru ba alwala sai ta kankare ta kuma kaga ba a yi maganar wannan ba dan gabar da ake fasikancin da ita ita ba a yi magana ta ba ba a ce alwala kuma idan dai ita ba bangare ne na alwala ba ina fatan kun fahimta Yau, dan alwala wuraren da ake wankewa da wuraren da ake shafawa sanannu ne a ah, to tun da ana ruwa mu dai za mu ci gaba sai mun karasa wanda ya tafi gida ya ji labari ko ya sai kasa amma dai kaga tun daga mun riga mun fara sai mu tsaya ah, sai mu karasa kuma in waɗansu suka shi shigo masallaci kila kafin a tashi da karatu an gama sai su koma waje su yi sallah waɗansu zai za su yi wannan wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi hadisi na dubu ɗaya da talatin da shida wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam atal maqbara fa qala assalamu alaikum dara qaumi mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف نعرف كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهر خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا muhajjalina min athar min alwudu wa ana faratuhum ala alhawd sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je makabarta fa qala ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin amincin Allah ya tabbata gare ku ya ma'abuta gidan mutane wanda suke mummunai dara din nan mominin ana kaddara ya ahla dari qaumin mu'minin ya ma'abuta gida na mutanen da suke mummunai wato manzo Allah na yin sallama kenan ga mamata da suke kwanta cikin kaburburan su anan sai malamai suka ce menene yin hikimar yin sallamar wannan na nuna suna ji ko ba sa ji waɗansu malamai suka ce suna ji domin inda ba sa ji menene amfanin yin sallama din sai dai kuma ba su da ikon amsawa za a jiyar da su sallamar amma ba za su iya samun damar su amsa ba wa inna insha Allahu bikum lahiqun mu ma da yarda Allah za mu riske ku bikum lahiqun masu riska ne gare ku kalmar insha Allahu a nan wurin ba wai manzon Allah ya kawo ta bane a matsayin abin da ya iya faruwa ko ya ki faruwa a'a ya kawo ta ne bisa ga tabbas mu ma za mu riske ku riskar da za mu yi muku da kaddarawar ubangiji ne da mashi'arsa sace ya riga ya tsara haka ko mun ki ko mun so tun da shi ya so sai mun riske ku ba wai insha Allah ba ce irin ta abu ya iya yiwa ko ya ki yiwa ina fatan kun fahimta lam yati biha sallallahu alaihi wasallam taraddud ba manzo Allah ya kawo ta bane dan kokonto a ya kawo ta na bisa game tabbaci dan ba da labari game da gamewar mashi'ar ubangiji ganin damar duk abin da yake faruwa a duniya na Allah duk abin da ya faru Allah ya ga damar faruwa faruwarsa shine zai faru to Allah ya ga damar mu riske ku ma'ana ko da mu mu so ba sai mun riske ku din ba zaɓin mu bane ba lalle za mu zo mu tare da ku shine ma'anar inna insha Allah bikum lahiqu da manzo Allah ya faɗo wannan sai ce wadittu anna qadar aina ikwanana can ya gama faɗin abin da ake faɗa idan an je makabarta kenan ko yau ka je makabarta abin da zaka faɗa kenan assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun a wata riwayar nas'alu Allah lana wa lakum al'afiya muna roƙa muku waraka muna roƙawa kanmu waraka muna roƙon Allah waraka gare ku muna roƙon Allah waraka ga kanmu. lafazin al'afiya ma'ana waraka daga fushin Allah daga azabar Allah subhanahu wa to da manzon Allah ya faɗi wannan sai ce me sai yace wadittu anna qadra aina ikhwanana na so a ce ina ma mun ga yan uwanmu annabi yace da sahabbai haka wadittu anna qadra aina ikhwanana ina ma a ce mun samu ganin yan uwanmu a wannan rayuwa ta duniya da muke ciki qalu sai sahabbai suka ce awalasna ikhwanaka ya rasulullah mu din ba yan uwanka bane ba qala sai manzo Allah ce antum ashabi ku sahabbaina ne me yake nufi da wannan magana yana nufin ko matsayanku tattare da ni ya kere matsayin yan uwantaka kadai a'a yan uwantaka da abokantaka su ko waɗancan yan uwantaka ce kadai ba abokantaka ina fatan kun fahimta antum ashabi sai ce wa ikhwanna yan uwanmu kuwa alladina lam ya'tu ba'd wanda su har yanzu ba su riga sun zo sararin duniyar ba wato maza Allah yana magana kan tabi'ai da tabi'u tabi'ina har ya zuwa su muni nan su kunan gurin gaba daya da dukkan wani mummuni da mummuna ita akhwanuna alladheena lam ya'tu ba'du qalu sai suka ce da annabi kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya rasulullah ta yaya zaka iya sanin wanda yanzu haka bai zo ba cikin al'ummarka idan an tashi a rububin tashin kiyama ya zaka ka gane wato suna ganin su dai sahabbai tun da ya rayu da su zai gane su ya ce wannan abubakar ne ai wannan umar ne wancan abu horar ne wancan wane ne duk zai gane su to amma da ragowar mutane da ba su yi zamani da shi ba ya zai ya gane su fa qala sai manzo Allah ce ara'aita law anna rajulan lahu khailun qur ka bani labarin inda a ce mutum yana da waɗansu dawaki gur masu fararen goshi muhajjalatun da kuma fararen kafafuwa na gaba da na baya mutum yana da irin waɗannan dawakin baina zaharai khailin duhumin buhumin a tsakankanin dawakai waɗanda suke duhumin baƙaƙe buhumin wulik eh, bakin da babu wani ratsi na kowane irin launi a jiki shi ne buhum yanzu idan mutum yana da irin waɗannan Alayi ala ya arifu khailahu ba zai iya gane dawakinsa ba shi ya san dawakinsa duk suna da fararen goshi da kuma fararen kafafuwa sai aka je aka sarka su da waɗansu dawakai bakaƙe wulik idan yazo zai sha wahala gane dawakinsa ba zai sha wahala ba kaga manzo Allah ya fi kowa iya buga misali sallallahu alaihi wa sallam. qalu bala ya rasulullah suka ce eh kam lalle wannan kai tsaye dawakinsa ba za su yi masa wahalar ganewa ba qala sai ce fa innahum su waɗannan ƴan uwan namu da nace ya tuna gurran muhajjalina min alwudu za su zo suna da fararen fuskoki da fararen hannaye da kafa saboda guraben alwala wa ana fara tuhum alal haus ni kuma zan je in jira su a jikin tafkin alkawsara don su zo mu sha gaba daya zan riga su zuwa in jira su zuwa wajen sallallahu alaihi wa alihi kaga duk wannan na nuna mana falallar alwala ina fata mu fahimta dukkan hadisan waɗannan suna ɗauke da bayanin falalar alwala wato dai a nan wurin sahabbai suna da matsayi biyu ne a wurin annabi ga su ikhwa ga su kuma sahaba ga su yan uwa ga su kuma sahabbai to amma sauran mutane da ba su ba su suna da matsayi na mai na ikhwa ba su da matsayi na suhba suhba shar'iyya kuma wato sahabantaka ta shari'a ita ce kamar yadda na sha faɗa mana ga dukkan mutumin da ya sharɗa guda uku suka cika game da shi sharadi na farko ya zanto ya taba gamuwa da annabi a rayuwarsa sharadi na biyu kuma yana mai imani da annabin lokacin da ya gama da shi sharadi na uku kuma ya mutu kan imani duk mutumin da ya wannan to ya zama mai sahabi amma idan mutum ya gama da annabi bai yi imani da annabi ba ya zama sahabi idan mutum ya gama da annabi ya yi imani da annabi amma kuma bai mutu kan musulunci ba ya yarda ya zama sahabi bai zama sahabi ko da mutum ya yi imani da annabi kuma ya mutu kan imani amma bai taba gamuwa da annabi ba ya zama sahabi bai zama sahabi ba dole sai mutum ya cika sharuɗan nan guda uku ya zanto ya gamu da annabi lokacin da ya gamu da annabi yana mai imani sannan kuma ya mutu kan wato ainihin imani da musulunci yanzu da mutum zai gamu da annabi a rayuwarsa sai bai yi imani da annabi ba sai bayan annabi ya bar duniya sai ya furta kalmar shahada <laughs> kaga ya taba gamuwa da annabi amma lokacin da ya gama da annabi baya mai imani da shi da haka bai zama sahabi ba ina ba don kun fahimta in sai in gamuwar da ya da annabi a lokacin akwai imanin tattare da shi ga gamuwa ga imani a hada da juna sannan mutum ya mutu kan imani sannan ne ya zama sahabi kun gane ai sai dai mutum masa tabi'i tunda annabi ya bar duniya shi yayi imani kenan ya musulunta a hannun sahabbai dan haka shi tabi'i ne ina fata an fahimta hadisi na 1037 wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ala adullukum ala ma أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yace ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi shin ba zan shirye da ku ba zuwa ga abin da Allah yake shafe kurakurai a sanadiyarsa wa yarfa'u bihi darajat ya ɗaukaka bawa zuwa darajoji a sanadiyarsa qalu bala ya rasulullah suka ce nuna mana ya manzon Allah qala sai ce isbagul wudu'i al cika alwala a bisa ga wahala a bisa ga mutum yana ki to malamai ce cika alwala a halin ki shine ga mutumin da zai alwala a lokacin sanyi ana sanyi mai yawa ko bai samu ya dumama ruwan da zai alwala ba yayi alwala da shi akan haka kaga a lokacin taɓa ruwa ka mutum baya bisa ga zaɓin ka ba za ka taɓa ruwa ba to cika alwala a irin wannan lokacin ta yadda ko ina zaka wanke inda ya kamata ruwa ya taɓa ya taɓa ba tare da ka bar lam'a ba to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake kankare zunubin mutum kuma a ɗaukaka darajarsa shine isbabul wudu'i alal makari wato kenan cika alwala alhalin mutum na kyan haka yanayin da ya samu kansa ba zaɓinsa ba ne ba amma kuma ba yadda zai yi sai ya haka to wannan shi ne zai ba mutum daraja to a nan gurin sai malamai suka ce wannan ya nuna kenan ko da kana da ruwa mai dumi ka bari ka yi da ruwa mai sanyi don ka samu mai don ka samu falalar malamai suka ce a idan Allah ya hore maka ruwa mai dumi da zaka alwala ka da shi kai idan baka samu ba sai wancan shikenan dalili inda a ce ana neman wannan ruwa mai sanyi din ne kasdan ba da ce aka yi da zamanin sanyi ba da ko lokacin zafi sai a ce ka neman ruwa mai kankara ko ba haka ba wanda za ka rika taba dai ka ai ruwa mai kankara dai ko lokacin zafi kan ba za ka ji daɗin alwala da shi ba sosai sosai kaga amma ba a ce ka ina fata an fahimta sannan kuma ta iya yiwa baka da lafiya kana cikin zazzabi wanda taɓa ruwan kuma ya zama wannan na rashin lafiya ne ya wuce jin sanyi na al'ada ya kai jin sanyi a sanadiyar cuta to kaga wannan lokacin ai ba za a ce dole sai ka alwala da ruwan sanyi ba gashi ana sanyi gashi kana cikin rashin lafiya a wannan lokacin sai ka bari ma ka yi taimako ma'ana dai ba za ka ce tun da manzo Allah ya faɗa wannan hadisin babu sai na neman ruwa mai sanyi dai in sha wahala dai in samu lada a'a abin ya zo bisa ga dace sai ka yanke haka kun gane wa kasratul khuta ila masajid da yawan taku zuwa masallaci adadin takun da zai kai ka masallaci shine adadin darajar da zaka samu ma'ana wanda daga gidansa zuwa masallaci mita ɗari ne baya daidai da wanda tsakanin gidansa da masallaci mita ɗari biyu da kuma wanda daga gidansa zuwa masallaci mita ɗari uku to shi ne ma malamai suka ce a nan gurin ma wannan taku da za ka yi zuwa ga masallaci bisa ga yadda gidanka ya dace tsakanin gidanka da masallaci ɗin shi ne zai tabbatar da falalar inda a ce daga gidanka zuwa masallaci akwai hanyoyi guda biyu ɗaya gajeruwa ɗaya doguwa a waccan gajeruwa in ka bi tafiyar minti biyar ta kai ka masallaci a doguwa sai ka tafiyar minti goma ko sha biyar to malamai suka ce ba za ka ce bari in bi doguwar ba dan lada na ya karu wannan gajeruwar da ya zaka ina fata an fahimta domin inda a ce ka bi doguwar ladan ka shi da zai karu to wanda ke gidansa kusa shi ma ya fito sai dan yawo ya zagaye sannan ya zo ga masallaci kaga ai ba zai yi ba ina fatan kun fahimta mutum zai tafi ne a halin da ya samu kansa وانتظار الصلاة بعد الصلاة da jiran sallah bayan wata sallah abin nufi da jiran sallah a nan gurin ana nufin begen wata sallar ta sake zuwa in kayi wata idan an kammala sallar magariba kana ta begen Allah ya kawo isha'i kuma ita ma a yi ta tare da kai cikin jami'i idan ka yi isha'i kana ta begen asubahi ta zo ka sake yin ta cikin jami'i idan ka yi asubahi kana ta bege na sallar asuba azhar ta zo ko la'asar ta zo haka haka kowace sallah da ta shuɗe kana fatar ɗayar ma ta same ka ka yi ta a cikin jama'a wato dai wanda idan kun kalle shi da kyau ya dace da abin da manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisin wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci shine intizaru salati ba da sallah sannan kuma kaga mutum ya zo ya zauna bayan an yi kiran sallah din kafin liman ya fito ai ba karamin lada bane ba zaman jiran da kake tunda mutum yana zaune mala'iku suna masa addu'a suna allahu ighfir lahu Allahumma arhamhu mazalati fadhalikum ar-ribab fadhalikum ar-ribab wannan shine ribati wato zaman dako wannan shine ribati wato zaman dako asalin ar-ribat a larabci shine wato daure doki domin fita yaki da sannan ar-ribat ana ambatan shi ana nufin tsare kai iyakar ƙasa inda ake tsammanin abokanan adawa na iya shigowa su kawo hari wani ya je wurin yana gadi to wannan shine ribati Allah ce ya ayyuhallazina amanu nusbiru wa sabiru wa rabitu wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun kaga ar-ribat zaman dafu zaman kota kwana to wannan shine ribafi to sai manzon Allah ya kwatanta ladan da mutum zai samu lokacin da ya haƙurin yin alwala a lokacin sanyi da yawan tako zuwa masallaci da jiran sallah a masallaci har ta zo kuma in ta wuce ko mutum na begen wata ta zo sai ya kwatanta ladan da zai samu da daidai ladan da mai ribafi zai samu wanda yake tsare kan iyakar kasa kun gane kun ga wannan alwalatti ce da tako zuwa masallaci da jiran sallar amma ladan aka bashi ladan kamar wanda ya fita yaki ko jihadi idan mun fassara ribafi da cewa shine zama na tsare iyakar kasa wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ne ya rawaito shi hadisi na dubu daya da sulalikin la'ashari radiyallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam at-tuhuru iman rawahu muslim an karbo hadisi daga abu malik Allah shi kada yadda a gare shi ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce iman tsarin hakuri wa fil بن عبسة بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء زي da wannan babi بابي نفل لا الولا حديث أمر بن عبسة wanda ya wuce a ƙarshen babin raja wa huwa hadisun hadisi ne mai girma mustamilun ala jumalin min alkhairat wanda ya kunshi jumlolin alkhairi masu yawa wani adadi na alkhairai masu yawa da aka kwadaitar akan su a cikin hadisi ma'ana dai shi wannan hadisi da Imam na ya kawo الطهور زي zai dace ne da wannan babu idan mun fassara at-tuhur da ma'anar alwala kun gane ai at-tuhur satrul iman wato alwala rabin imani ce idan mun fassara at-tuhur da cewa alwala ake nufi to kaga sanya alwala a matsayin rabin imani wannan dalili ne bisa ga me falalar ita kanta alwala ta yadda har ta zama rabin imani wannan idan an dauki wannan fassarar ne san hadisin zai dace musamman mahallin shahidin da ya kawo amma idan muka fassara at-tuhur da wani abin da daban ba alwala ba to kaga hadisin ba zai shiga babin ba kenan amma mun ba shi wannan fassara to shine zai dace da babin wanda a hakikalin gaskiya lafazin at-tuhur alwala na iya shiga ciki wanka na janaba yana iya shiga ciki taimama duk tana iya shiga cikin lafazin at-tuhur tsarki kun gane sannan akwai at-tuhur al-hissi akwai at-tuhur al-ma'nawi tsarki na ganin ido wanda ido ke iya gani kamar wanka kamar alwala kamar taimama a aikace ake yin sa akwai kuma tsarki na ma'ana ne kamar tsarkin zuciya tsarkake zuciya daga dattin shirka daga kafirci daga mugunta daga keta daga hasada daga girman kai wannan duk yana ɗauka ma'ana mai at-tuhur tsarki ina ba dan fahimta shi yasa waɗansu malamai suka fassara a zuhur dan anan mulin suka ce abin da ake nufi da shi tsarkin zuciya tsarkin zuciya shine rabin imani abin nufi idan mutum ya tsarkake zuciyarsa daga shirka daga sanyawa Allah ɗa daga dingina masa mata to ya samu rabin imani ragowar rabin kuma shi ne mai aiki tunda Allah ce illal ladina amanu wa amilus salihat ɗaya rabin ya zama kudurin zuci aqida kenan ɗaya rabin kuma ya zama mai aikin gabbai to kaga haka waɗansu malamai suka fassara hadisin az-zuhuru shatrul iman hadisi na dubu ɗaya da talatin da tara وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دقى عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي ما منكم من أحد يتوضأ ba ɗaya daga cikin ku da zai yi alwala fa yablug aw fa yusbigu alwudu'a ya cika alwalarsa thumma kulu sannan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء rawahu muslim. manzo Allah ce ba ɗaya daga cikin ku da zai alwala ya cika alwalarsa sannan bayan ya kammala ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bayan da za a yi bawa ya kammala alwala kuma ya karanta wannan illa futihat lahu abwabul jannati samaniya fatin sai an bude fatin aljanna guda takwas yadkhulu min ayyiha sha ya shiga ta dukkan kofar da ya ga dama kun gane za a bude masa kofofin aljanna guda ta kasance shiga ta dukkan kofar da ya ga dama rawahu muslim ba muslim ya rawaito wa zarar tirmidhi imam tirmidhi ya kara da bayanin cewa mutum zai ce allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin wato mutum zai ce allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min at tahhirin doriya akan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to wannan shine cikon wato zikirin abin da ya shafi alwala ke to alhamdulillah mun yi bayanin alwala a aikace makon da ya gabata mun ga dan ban hadisai da suke nuna falalarta kuma mun yi bayanin cewa zikiran alwala guda biyu ne daga zikirin farko shine me bismillah sai kuma zikirin karshe shine wannan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين mun yi bayanin cewa ƙarashin kalmar da ake cewa wajen alnimin ba duka salihin hadisan bai yi fide bai tabbata babu fadlil azan babin da yake magana dangane da falalar kira hadisi na 1040 ya alamuna ma fi tahjir lastabaqu ilayhi walau ya alamuna ma fi al'atama was-subhi la'atawhuma walau habwan muttafaqun alayhi wannan babi zai magana dangane da falalar kiran sallah an kai daga Abu Hurairah Allah ta kare yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce law ya'lamun nasu ma fi nida da a ce mutane sun san irin abin da ke cikin kiran sallah na lada lafazin annida ɗaya ne daga cikin sunayen kiran sallah ko ka ce al'azan ko ka ce annida al-azan yazo a cikin hadisi annida nida abinda abin da yazo cikin alkur'ani wa idza nadaytum ila salati takhazuha huzwan wa la'iba zalika bi annahum qaumun la yaqilun ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min al jumu'ah alqur'ani yayi amfani da kalmar annida hadisi kuma ya amfani da kalmar al-azan duka guda biyu da abu ɗaya ne ko kace an ko kace al-azan lafazin annida asalin larabcinsa yana nufin daga murya kira tare da daga murya an gane ko lafazin al'azan kuma yana nufin ba da sanarwa shela ba da sanarwa manzo Allah ce lauya alamun nasu ma fi nida da mutane sun san ladan da ke cikin kiran sallah tsoffin awwal da sahun farko thumma lam yajidu illa an yastahimu alai sannan ba su samu damar su ribaci wannan ba sai ta hanyar su yi ƙuri'a a kansa lastahamu alaihi da sun gwammace su yi ƙuri'a a kansa ɗin inda a ce sun san ladan kuma ba wata hanyar da za a bi a samu ladan sai ta yin ƙuri'a to da mutane ya ya cancanta su yi ƙuri'a to amma yanzu ya rage mutane sun san ladan amma shin akwai wata hanyar da za a bi a samu ladan ko ko babu wata hanyar sai ƙuri'a akwai yauwa dangane da kiran sallah mutum ya kasance ya iya karanta lafuzan yana da babban murya wannan idan mutum ya yi wannan ba a bukatar sai an yi ƙuri'a ko dangane da sahun farko duk wanda ya riga zuwa ba shi ke ba hanyar samu shi ne ka riga zuwa amma ba za ka zo daga ƙarshe ba sannan a buɗa ma ka da sahun farko kun gane wala ya alamuna ma fi tahjir inda san san abin da ke cikin sammakon zuwan sallah lastabaku ilaihi da sunan kargen geniya wajen sammakon zuwa sallah kowa na kokarin yau ne na riga kowa zuwa masallaci wani na cewa a yau ne na riga kowa zuwa walau alamu ma mafi la'atama, da a ce sun san ladan da aka yi tanadi ga mai halartar sallar isha'i a cikin jam'i wa subhi da sallar asbahi a cikin jam'i la'atauhuma walau habwan da sun zo ko ta hanyar dangin dini abinda yake nufi a tabkiru ila sala wato zuwa sallah da wuri a tabkiru ila sala zuwa sallah da wuri hadisi na 1041 wa an muawiya radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم daga muawiya Allah ya kare da a gare shi yace naji manzon Allah sallallahu da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa al mu'adhdhinuna atwalun nasi anaqan yawm al qiyama masu kiran sallah so ne za su fi kowa dogon waya a ranar tashin kiyama rawahu muslim wato imam muslim ya rawaito wannan hadisi to mai dogon waya ke nuna wa kwalliya ko ado domin duk wanda aka ce yana da dogon waya da wanda aka ce wayansa dan kot ne wanne ya fi kwalliya mai dogon wuya ɗaya kenan sannan kuma ranar tashin kiyama rana ce ta mutane za su samu kansu a cikin kunci da zafi waɗansu gumi zai kawo musu ma'alwallanta waɗansu ya kai kori waɗansu ya kai ina ne kaga gwargwadon yadda kake da tsawo gwargwadon yadda gwamnan ba zai dulmiye mutum ba gwargwadon yadda kake kuma ka gazarta da yawa gwargwadon yadda za a iya dulmiye mutum to kaga tsawon wuyan da za a ba su ai ko da a nan gidan duniya ba su da wannan tsawon wuyan amma a can lahira za a ba su saboda kiran sallah waɗansu kuma suka ce ishara ce zuwa ga cewa wato su suna ɗaukaka abin da ya wajaba ɗaukaka shi shine ko garfi mun gara dan liman ne ku ce liman ya fi falala ku kalli dalili na shari'a idan an kalli dalili na shari'a ladan ya fi falala babu wani hadisi da ya zo ce ga falalan liman ko ɗaya amma hadisi ya zo ya bayanin falalar lalata wato ta yi yawa ne bisa aka kasa faɗa an ji abinda su malamai suke cewa idan mun ce ladan ne ya fi falala to bai sa manzo Allah bai zama ladan bai zama liman me yasa khulafa'ur rashidun duk gaba ɗaya suka zama limamai ba su zama ladane ba sai malamai suke ba da ansa da cewa shi aikin ladanci idan an kwatanta da nauyi na shugabanci da manzan Allah ke da shi shi ne dalilin da ya sa bai samu damar yin ladanci ba limanci ya fi sauƙi sama da ladanci ko musamman a wancan lokaci a yanzu galibin ladanai kawai za su kalli kalanda ne an ce ya karfe nawa muktari ne shigo ya kira sallah babu ruwan da kallon rana ta kai tsakiya ko ta kai tsakiya ba a wancan lokacin babu agogo ka kafin kiran kafin rana ta yi zawali da minti ashirin yana ta kallanta yana gwada inuwarsa ba agogo wannan aiki ne ba karami ba mutumin da yake shugabantar jama'a da alkalanci da tsara yaƙi ina zai samu wannan lokacin da zai wanca. ina fatan kun fahimta idan la'asar ta yi kuma ya je ya tsaya yana kallon inuwarsa ya ga ta yi daidai da shi idan la'asar ta zo ko bata zo ba agogo idan aka ce an yi girgize ya rasa kuma yadda zai yi kuma don mutane sun yi shiru shi suke jira ya bada wannan kaga wannan aiki ne mai cin gashin kansa to suka ce wannan shine dalilin da yasa manzon Allah bai ladan shi ba shine dalilin da yasa kulafa rasu ayyukan su humumul umma da suke dauke da shi ya fi karfin ladanci nauye-nauyen jama'a ya fi karfin ladanci da to ladan da suka rasa wanda za a samu a wajen ladanci sun samu ninkin ba ninkin ta wajen mai hidimar al'umma suka yi ina fatan kun fahimta hadisi na dubu ɗaya da arba'in da biyu wani abdullahi ibn abdurrahman ibn abi sa'a sa'a an karɓo daga abdullahi ibn abdurrahman ibn abi sa'a sa'a anna aba sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala la abu sa'id al-khudri ya ce da shi inni araka tuhibbul ghanama wal badiya na ga kai mutum ne da ke son tumaki kuma yake son zaman ƙauye kullum kana son ka ganka a bayan gari ba ka son ka ganka a birni Fa'iza, kun kunta fi ghanamik idan ka kasance cikin tumakinka aw fi badiyatika ko a ƙauyen da kake a karkarar ku a riga fa azzanta lis sai kai nufin ka kira sallah ko da kai ɗaya ne farfa'a sautaka bin nida to ka ɗaga muryarka wajen kiran sallah din nan fa innahu la yasma'u mada sautil mu'azzini jinnun ba wani aljan da zai ji nisan muryar da mai kiran sallah zai yi wala insun ko mutum wala sai shay'un ko wani halitta illa shahida lahu yawmal qiyamah face sai ya ba da shaida game da mai kiran sallah a ranar tashin kiyama inda ɗaya daga cikin fadalar kiran sallah wato duk abin da ya ji muryar ka sai ya maka shaida a ranar tashin kiyama ko mutum ko aljan ko wata halitta tsuntsaye da su tururuwa da su kiyashi da duk halittu da za su ji sai sun maka sai da ranar tashin kiyama kan cewa kya kira sallah a wani hadisin ma yake cewa ko da madar daidai da duwatsu da shajar da bishiyoyi duk za su yi maka shaida ranar tashin kiyama ga wannan ba karama abu bane sannan a nan za mu fahimci cewa alal akalli a cikin kiran sallah akwai hikimomi guda biyu hikima ta farko shelantawa mutane lokacin sallah dan su tashi hikima ta biyu dacewa da adadin shaidu ranar tashin kiyama to wannan sai ke nuna ko da adadi ne kai makiyayi ko manomi ka je gona kai ɗaya ko ku biyu ko ku uku lokacin sallah ya za ku yi sallah duk da haka za ku yi mai za ku kira sallah a yanzu ba kuna shelanta mutane wani dan kai kadai da zaka yi ka san lokaci yayi wa zaka sanarwa in ku bi ne wanda lokacin sallah ya sallah to lokacin kiran sallah wa za ku sanarwa amma saboda kasancewar idan an yi kiran sallah za a samu shaidu na halittun da za su shi yasa mutum zai koda shi kadai ne a dajin Allah inda ga shi Abu Sa'id al-Khudri yana fadawa Abdullahi ibn Abi ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa naga kai mutum ne mai son zama a bayan mai son zama cikin tumakinka idan kiran sallah ya zaka ka daga muryarka tare da cewa shi kadai ne da shi dabbobin sa amma yace yayi mai ya daga muryarsa saboda duk wanda ya ji to zai masa shaida ranar tashin kiyama رواه البخاري إمام البخاري رويته والنسائي حديث ندبو تيدا أربعين دأكو وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر إذا قضي التسويب أقبل hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi yaqul udkur kaza wadhkur kaza lima lam yadhkuru lima lam yadhkuru ba'd hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam salla muttafaqun alayh wannan hadisi na 1043 manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza nudiya bis sala idan an yi kiran sallah adbar shaytan sai shaytan ya fita a guje ya zuwa baya lokacin da ake furta kalmomin kiran sallah din shaytan da ragowar aljanu kafiran cikin su ba sa san kiran sallah guduwa suke shi yasa wata rana wani jami'in yan sanda wani tambori. bori ya kirawo yan bori ana yi a kusa da abin nan ɗinsa to kasan kiran aljanu ake to shi mai borin ya kusan hawa don an kira aljanun sun fara zuwa kuma lokacin la'asar ya yi wani ladani zai fara kiran sallah suna jin zai fara kiran sallah suka je suka neme shi a guje suka ce dan Allah kada ya kira ya bari aljan din idan ya zo ya kira saboda sun san da ayi kiran sallah din aljan din ba zai zo ba kaji yan borin sun san wannan ba kuma manzo Allah ya faɗa cikin hadisi sun gani yau da gobe cewa lallai idan ana kiran sallah aljan baya zuwa ai sake sai ka ce su ba a wajen ta musu sallar ba su suna nan wai lallai kar a kira sallah a bari sai abin nan din su yanzu Allah rufa mana asiri manzo Allah ce idza nudiya bi salati duk lokacin da aka fara kiran sallah adbara shaytan sai shaytan ya juya baya walahu lahu durat lafzu durat a larabci tsantsarta abin da take nufi tusa sai juya baya a guje yana tusa waɗansu malamai suka ce ba wai fitar da rihi shi ake nufi ba a nan a a lokacin da yake tafiya saboda hanzari da guduwa baya son yanzu kalmar kiran sallah din zaka ji wani sauti yana fita daga jikinsa kamar mai yazi yana fata an fahimta amma dai waɗansu malamai suka tabbata fa akan zahirin hadisin kalmar tsaya wani ɓata yin tawili dan da shedanu suna ci suna sha duk wanda ke ci ya sha zai iya yiwa kuma ya fitar da mai rihi ko iska a jikinsa walahu durat hatta la yasma ta'zin dan kawai kare ji kiran sallah din fa iza qudiya nida idan an kare kiran sallah aqbala sai kuma ya sake dawowa wajen ka ji ci hatta iza suwiba bis salah idan aka fara yi iqamar sallah kuma adbara sai ya sake fita a guje bar wajen hatta iza qudiyat taswib idan kuma an kammala yi iqama aqbala sai kuma ya sake juyowa ya zo hatta yaqtira bainal mar'i wa nafsihi har ya sanya mutum wasi tsakaninsa da kansa ya ƙulu ya rinka cewa ɗan adam uzkur kaza wazkur kaza tana kaza mana tana kaza mana lima lam yazkur min qablu ga abinda da can kafin ka fara sallah baka fara tunanin sa ba su da dama zaka ga sai a cikin sallah sai ka tuno wani abin da kafin sallah baka tunanin sa <laughs> to a shedan da yake zuwa yi ta kokarin kawo mutum wannan tunanin dan ya janye kulawarka daga kan sallarka hatta ya zalla rajulu har kaga mutum ya dauki lokaci a cikin sallarsa ma ya dari kam sallah bai san ba raka'a nawa ne dan ya mantar da shi ta hanyar yawan tunani muttafaqun alayhi imam bukhari da imam muslim suka rubuta wani mutum ya taba zuwa wajen abu hanifa annu umar bin sabit yace kuɗi nake da su sai na je na haƙa rami na binne sai na manta aina ne da haka na zo in maka tambaya abu ni bai ce ah, ta wani ba tambayar kuke ba ce ba ka binne kuɗi ka san inda suke ka sai ke tafi cika ko ka samu amma nan ansa ta bata da babu a cikin babu kuke har ya tafi sai ce amma abin da nake baka shawara bayan isha'i idan ka je ka ɗanyi barci ka huta ka tashi ka yi alwala ka kama sallah kar ka daina sallah sai alfajir ya fito gobe da safe ka zo ka bani labari sai mutumin ya je bayan ya isha'i dan kwanta ya barci sai tashi ya alwala ya je ya fara sallah duka bai fi saura waɗansu 'yan mintuna ba alfajir ya keto yana cikin sallah kawai sai ya tuno inda gudu suke sai ya ji tsoron idan ya bari ya ƙara sallah zai sake mantawa <laughs> sai ya yanke je tono kayansa kafin ya zo alfajir ya keto gari ya waye ya zo ya samu abuwa ne ba ce ga abin da ya faru jiya ita na san iblis ba zai zai baka bakin ciki dan karka shiga cikin wannan zai ya bi tuni li rabbihim sujadan wa kiyama haka ne tsammani kaga dai anan gurin gashi manzo Allah na cewa zai zo na ta cewa dan adam ka tuna ka zamana ka tuna ka zamana cikin abin da da kwata kwata ka manta da shi baka tunanin sa har mutum ya bayar sa adadin raka a nawayi to idan haka ne ya mutum zai kare kansa daga wannan tunanin mutum zai kare kansa daga wannan yawan tunani da wasu wasi da shaidan zai jefa masa a cikin sallah ta hanyoyi kamar haka hanyar farko ya yi kokarin sallarsa ta dace da irin sallar annabi da annabi sai sallu kamar aitumuni musalli. don idan za ka yi irin sallar annabi kaga dai tun daga lokacin da za ka fara sallah ka yi cikakken tsarki shi cikakken tsarki in ma da san samu tare da yin asuwaki ka kawar da dattin bakinka in san samu ne ma ka sa turare a jikinka duk wani abu ne da ke nesan ta shaidan gabarinka Don shaidanu suna son datti da kazanta sai za ka galibin bokaye da malaman tsubu kazamai ne saboda su shaidanu sun fi son kazami sai ya ga mutum da walki na fatan nan yana ɗoyi ko da bakin ga annakiya a wuyansa shi duk faso to suna san wannan ko ka ɗakin sa ka zo wani turare yana tsagawa kamar tsaga ma kai na irin na kiran aljanu ne yan tsubu suke wannan to da zaran ka kawar da dattin jikinka kana bibitar wurin da gashi ke fita rarar gashi da ba a bukatar ta jiki kana kawar da shi gashin gaba gashin hamata duk kwana arba'in yi wannan farce da menene duk kana kawar da duk wani abin da yake matattarar da ta a jikinka kuma ka zo ga tsaftar ka ga menene to za ka yi sallah ka fuskanci kan jikinka ta yadda ba ka kallon dama ko hagu ba ka kallon gaba ko baya kawai kana kallon inda goshinka za ka tsora lokacin da zaka ce Allahu akbar ka halarto girman Allah a zuciyarka bakin kana faɗin Allahu akbar zuciyarka na halarto girman Allah din kana gama wannan kaga zaka yi du'a wal istiftah addu'ar bude sallah kana gama wannan kai isti'aza a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsi ka ka kore kai basmala ka fara karatun qur'ani to in dai kana halarta waɗannan ababen a zuciya lokacin da kake yin su du'a istiftah din da isti'aza din da basmala din da fatihar raka'ar da zaka surar da zaka karanta a raka'a kuma kana kokarin halarto ma'anarta ka karanto surar da dama ka san ma'anarta kana dandanar ma'anar a zuciyarka to wannan sai ka ga yanke sala tsakaninka da shaitan da izinin ubangiji idan aka samu wani lokaci da ka samu gafala dan adam yana samun gafala sahabbai sukan ce da annabi idan muna tare da kai wani lokaci sai mu je mu cikin cikar imani irin ba dama din nan kamar ga mu ga lahira yanzu ma a shirya a tafi amma da mun koma gida tsakankanin mu da mu da sai mu sake ma mu ga muna wasa da mata muna kaza muna kaza muna kaza sai manzo Allah ya ce inda za ku dawwama a halin da kuke samun kanku aure na to da mala'iku ma sai sun so ku sun yi abuta da ku <laughs> to kaga akwai dan wani lokaci na sakewa akwai kuma lokaci na mai gafala to idan gafala ta zo maka sai dan yazo ya dame ka da wasu wasi a cikin sallah sai kai isti'aza har sau uku a'udhu billahi ka tofa a ka a'udhu billahi min shaitanir rajim ka tofa a gunka har sau uku to wannan zai kore maka wannan da izinin ubangiji sai ga sallar ka ta tafi daidai wa daidai dan kai wannan tofi babu wani abin da ya faru a cikin sallar ka na kabli ko ba sallar ka ta yi garau ba kabli ko ba a kan ka tunda hadisin manzo Allah ya nuna haka an gane ko hadisi na 1044 wa an abdullah bin amr bin al radiyallahu anhuma annahu sami'a رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عبد الله بن عمرو بن العاص يتي يا جمن الله yana cewa idza sami mu'adhdhin faqulu fakulu ma yaqul idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa thumma sallu alayya sannan ku yi min salati a ƙarshe fa innahu man alayya salatan domin duk wanda ya man salati daya sallallahu alaihi biha ashra Allah zai masa salati goma summa sallallahu liyal wasila sannan kuma ku roƙa min Allah wasila fa innaha manzilatun fil janna ita wasila din wani matsayi ne a cikin aljanna la tambagi illa li abdin min ibadillah bai dace ba sai ga wani bawa daya cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa ina fatan in kasance ni ne shi faman sa'ala liyal wasila dukkan wanda zai roƙa mun wasila halat lahu shafa'a ceto na ya tabbata kansa sa rawahu muslim imam muslim ya ruwaito wato a nan gurin akwai al'amurra guda uku abu na farko maimaita abinda mai kiran sallah ke faɗa shi manzo Allah yake nufi da ce za sami'tumul mu'azzina fa qulu misla ma yaqulu idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa a wani wurin ya ce mana illa fil hay'alataini sai wajen hayya alal sala da hayya alal fala anan za ku ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah to anan gurin kowane kiran sallah ko kuma wani kiran sallan banda wani amfanin wannan tambaya shine ta iya ga masallacin ka kuna sallah karfe 1 ko 1 saura fata, an yi kiran sallah ka ansa kun zo an yi sallah ka tafi wasu unguwa har ka manta masu kuma suna sallah karfe biyu sai ka ji ladan yana kiran sallah kai kuma ka ansa to wacce zaka ansa wannan ko ba zaka ansa ba <laughs> malamai suka ce manzo Allah da ya faɗe shi ala wajhil umum idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu misla ma yaqul dan kun ji kiran sallah ku faɗi irin abin da ake faɗa matukar kun ji mai kiran sallah ku faɗa bai ce ba kayi wannan sallar ko baka yi ko kayi zaka faɗa ko baka yi ba kuma zaka faɗa ko zaka je jam'in zaka faɗa ko da kana da uzuri na rashin lafiya kana kwance a gida ba zaka iya zuwa ba a gida kake sallah duk da haka dai kuma zaka yi me zaka amsa ma'ana ko namiji da zai je jam'i zai amsa mace ma da take gida wanda ita ba za ta yi sallar jam'i ba za ta yi me za ta faɗa ba ko ne misal ya to kuma ya mutum zai idan yana cikin sallah mai kiran sallah na kiran sallah kai kuma kana cikin sallar nafila za ka faɗa ko ba za ka faɗa ba akwai malaman da suka ce za ka faɗa za ka faɗa tunda manzan Allah bai ce ba banda wanda yake cikin sallah waɗansu malaman suka ce a ai an sawar zikiran suna da yawa suna da tsawo da dai wani takaitaccen zikiri ne wanda dama akwai jinsin irin wannan zikirin a cikin sallah to babu laifi za ka iya sa amma dai banda an zikiran sallah takaice dai idan mutum ya ji mai kiran sallah na kiran sallah zai faɗa sawa'un ya yi wannan sallar ko bai ba zai je ya yi ta ko ba zai je bai ya yi ta saboda wani uzuri zai ansa wannan kiran sallah amma wajen hayya ala sala da hayya ala fara zai ce me la haula wala quwwata illa billah wanda la haula wala quwwata illa billah manzon Allah ya ce wata taska ce a karkashin al'arshi taska ce a karkashin al'arshi wato mutum na nuna sallama wa ubangiji cewa ba ka da wata dabara ba ka karfi sai abinda Allah ya rasa ka sallama wa ubangiji ka yi saranda sannan amsa wa mai kiran sallah din nan ya uwa matsayinsa wajibi ko mustahabbi ko malaman da suka wajabta shi amma zance mafi inganci mustahabbi ne saboda an samu qara'i da suka kautar daga wajabcin zuwa ga mustahabbanci ina fata mun fahimta sannan idan lokaci daya sai aka rika kiran sallah sama da daya ka ji an fara a wannan masallacin kuma ga wani masallaci can ma sautin yana kawo maka da ana yi za ka ansa ɗaya ne ko za ka ansa duka akwai malaman da suka ce duka za ka ansa illa iyaka wanda ya riga faɗin kalmar sai ka maimaita in wancan kuma ya faɗe ta kuma sai ka yi sai ka sake faɗa amma akwai wanda suka ce in ka ansa ɗaya shi kenan ya wadatar tunda al'asul shine guda ɗaya sun masallo alayya sannan ku yi mun salati ana nufin a yaushe ana kammala kiran sallar abin da zaka yi shine salati ga annabi da ya je kalman karshe ya ce la ilaha illallah kai ma za ka ce la ilaha illallah shi kenan sai kai salati ga annabi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد زواج فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرة duk wanda ya mun salati dai Allah zai masa goma to ya salatin Allah yake al-imam abul aliya ar-rayahi ya faɗa cikin hadisin da bukari ya ruwaito asar ne daga shi abul aliya ɗaya daga cikin shugaban tabi'ai ya yace salatullahi ta'ala alal abdi sana'uhu alaihi fil mala'il a'ala salatin Allah ga bawa shine Allah ya yabe ka a sa ta mala'iku Allah zai yabe ka kai bawa a sa ta mala'iku kai kaga wannan ba karamin daraja ba ce a sakamakon kayan salati ga annabi bayan wannan sun masalun lahaliyar wasila sannan ku roƙa mun wasila ita wasila ma'anarta a cikin wannan hadisi gida a cikin aljanna dan gashi ya ce fa innaha manzilatun fil janna ita wasila wani matsayi ne cikin aljanna wanda bai dace ba sai ga wani bawa dai ina fata yin zamani da shi shine mutum zai ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatu qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي يؤتى كما زي فدانا نبا duk wanda ya wannan manzo Allah ce hallat shafa'a ceto na ya tabbata a kansa rawahu muslim hadisi na 1045 wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah tana da mutum Allah tabbata gare shi ya ce idza sami an-nida idan kun ji kiran sallah faqulu kama yaqulu al-mu'azzin ku faɗi kamar abinda mai kiran sallah ke faɗa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito hadisi na 1046 wa an jabir radiyallahu anhu daga jabir dan abdullahi Allah shi kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce man qala hina yasma'u nida wanda ya faɗa lokacin da ya saurari kiran sallah sai ya ce اللهم رب هذه الدعوة التامة يا الله يا أبنجزم ونن كلا تككي cikakken kira su ne waɗannan kalmomi da ke cikin kiran sallah kalmomi ne cikakku ta fuskar ma'ana Allahu akbar Allahu akbar ba abin da ya fi wannan cikar ma'ana Allah ne mafi girma Allah ne mafi girma ga shahadatain ashhadu an la ilaha illallah da kuma ashhadu anna muhammadar rasulullah ma'ana kalmomi ne cikakku wasalatul qa'ima ya ubangijin wannan sallah da za a tayar yanzu ita ce as-salatul qa'ima kiran sallar da mai kiran sallah yayi don ita yan azhar sai to azhar din illa azhar sai to la azhar din ati muhammadan al-wasilata wal fadila ka baiwa muhammad alwasila. wannan ke bantaccen gida na aljanna wal fadila ka ƙara masa falala da ɗaukaka wa ba'athu maqaman mahmudan allazi ka tayar da matsayi abin yabo wanda kai masa alkawari da Allah ce a sa an yaba a saka rabbuka mahmuda idan mutum ya faɗa haka manzo Allah ce shafa'ati yawmal qiyamah ceto na ya tabbata akan ranar tashin kiyama to in kullu da wannan hadisin shi yake rikitar da waɗansu da manzo Allah sai man qala hina yasma wa nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma sai ka ji da mutum an kammala kiran sallah sai ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wanda ga ka'ida wancan hadisin shi zaka kalla idza min wa'adna fa qulu misla ma yaqulu ce thumma sallu alayya ana kammala kiran sallah mai zai biyo baya salati bayan ka gama sai ya ce komai sai ya ce thumma salullaha liyal wasila wannan bayan salati ke to amma anan sai bai ambaci salati ba to zaka dauke shi akan muri hadisi na 1047 wa nabi wa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال manzo Allah zai da mace Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce man qala hina yasma'u nida yasma'u al-mu'adhdhin wanda ya faɗa lokacin da yake jin kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi rasulan wa islam dinan gufira lahu dhanbu wannan aina mutum zai faɗe sai malamai suka yi sabani waɗansu suka ce zai faɗi wannan raditu billahi rabban din ne a lokacin da yake ashhadu an la ilaha illallah sai ka maimaita ashhadu an la ilaha illallah ina fata an fahimta sai ka mutu da billahi rabban kafin ya sake faɗin ashhadu anna muhammadar rasulullah amma dan sama suka ce a'a a inda mutum zai faɗi wannan shine bayan ya an kammala kiran sallah kayi salati ka roƙa annabi wasila sannan sai ka kawo sai ka ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islam dina duk wanda wannan zambi hadisi na karshe a wannan babi hadisi na 1048 wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tara da mutum Allah tabbata gare shi da iyalai gidansa ya ce addu'a la yuraddu bainal azani wal iqama addu'a da aka yi tsakanin kiran sallah da iqama ba a mayar da ita ma'ana Allah na karbarta rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan wato imamu an-nawawi yayi jeri mai kyau na hadisi cikin wannan babin. jeri mai ban kaye ya bi su akan me ake fara yi sannan kaza sannan kaza har yaje ka karshe addu'a ita ce zikirin karshe bayan an kammala kiran sallah kaga sai jinkirta hadisin sai kawo karshe tartibin da yayi kyau mutuka a cikin wannan abinda karanta ya zama daidai ubangiji ta Allah ya babu lada akai babu ikon aiki abinda muka kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum zarin yayi zulubi yana kokarin ya ga ya tuba mutazahirin wanda suke tsarkaka daga najasa kuma suke tsarkaka daga abin da bai dace ba na maganganu da ayyuka ya halarta mutum ya rinka maimaita ikama nassin hadisi bai ce a maimaita ikama ba ya yi maganin maimaita kiran sallah malaman da suka ce a maimaita ikama sun kiyasin ta ne da kiran sallah na haka idan mutum ya maimaita ba a cewa ya yi laifi amma ba a nemi ya yi hakan ba bisa ga nassin hadisi kabbara nawa ake wajen tada ikama kabbara bi mana Allahu akbar Allahu akbar guda biyu za yi a farko kenan suna karshe kuma ka sake sai dangane da wanke kai wajen wankan janaba mutum zai hada har da fuskarsa a ai kai daban fuska da kuma yadda muka yi magana a ranar ya kamata ka fahimta ita fuska lokacin da ya alwala ne a ya wanke fuskarsa mutumin da ya gamu da annabi ya yi rayu da annabi amma bai gan shi ba saboda makantaka a wannan mun riga mun shayin bayani akai shi yasa ni ban yi magana akan cewa wanda ya taba ganin annabi ba duk lokacin da nake tarihin sahabi shi dai wanda ya gamu da annabi gamuwa ba ta nuna gani dan mutum yana jin yaran hausa zai fahimci ban taba cewa wanda ya ga annabi ba gamuwa da annabi nake cewa shi da yake mai fifita kafiri akan musulmi dan uwansa wannan kuskure cewa wani kafirin ya fi musulmi amana eh akan samu haka wannan baka fifita shi ba ta kowane bangare ka fifita shi ta me ta wani bangare haka ka iya samun wani kafiri ya fi musulmi amana amma daraja wa ya fi wani daraja wa ya fi wani kima musulmi ya fi kafir dan Allah ce daidai ma ba za su yi ballanta na a ce kafir ya fi la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul ta humul faizun ga inda za a yi da kafiri da mummune sama a da al muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun amma a iya samun kafiri yana da wani fifiko akan mummuni kamar a samu wani kafiri da tsare alkawali ga wani mummuni ba da tsare alkawali samu wani kafiri da rike amana ga wani mummuni baya rike wannan fifiko ne ta wani bangare banda wani bangare a samu wani kafiri ya fi wani mummunin yawan shekaru a samu wani kafirin kato wani mummunin raman mai baya fifiko ta wani bangare wannan wani abu ne daban amma fifiko ta daraja da falala to wannan ake kallo to alhamdulillah ina ga sai mu takaita akan haka salatu khairu min an-nawm kai ma abin da zaka yi mai take nan as-salatu khairu min an-nawm ba wani abin da zaka faɗa ba wannan